Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Laraba 25 ga watan Maris na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Shugaban gwamnati Birji Rafini ya sake ganawa da shugabannin addinai dangance da wannan annoba ta coronavirus. ko ya biyo bayan wannan ganawar tasu za ku ji a cikin labarin. coronavirus shine takin wani faifai da wasu mawakan Nijar suka fitar don yaƙi da cutar ƙarin bayani a cikin labarun. Sara da sassuka da jama'a ke ma itacen goruba suna sayarwa na barazana kan ɓacewarsu ko menene abun yi don ceto itacen Rahilatu Sumana ta hira da wani masani za ku ji ƙarin haske a cikin shirin. Masu mu mu da sake saduwa. Yawan masu fama da cutar coronavirus na karuwa a ƙasar Nijar. A cewar wata sanarwa ta ma'aikatar ministan kiwon lahiya, a jiya mutum bakwai ne ke ɗauke da wannan cutar, a cikin su ɗaya ya rasu. Sabbin 'yan malati guda uku sun hada da maza biyu da mace ɗaya, dukkaninsu 'yan ƙasar Nijar. Mazan na da shekaru 60 kowanne, macen tana da shekara 57. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa biyu sun zo ne daga kasar faransa a ranar 14 ga watan maris na shekara ta 2020 na ukunsu kuma yau da sati biyu a halin yanzu dai suna samun kyakkyawar kulawa in ji sanarwar ta ma'aikatar ta ministan kiwon lahiya shugabannin addinai ya kamata su kara matsakaini wajen wayar da kan al'umma wannan shine kiran da shugaban gwamnati ya yi jiya a birnin yamai a lokacin da ya gana da shugabannin malamai na addinin islama da na kiristoci dangance da yaduwar wannan ciwo na coronavirus a ƙasar Nijar. Dr. Abubakar Ture, malamin addinin Islama, a cikin firar su da Musa Hassan ta waya. Prime Minister ya sha hankulan mutane a game da munin wannan annoba da ke ta kara addabar duniya kuma an samu wanda ya rasa ransa sanadiyar wannan cuta a kasar mu. Kenan ya kamata a doki batun da muhimmanci. Ya kamata a rufe masallatai da gaskiya kuma mutane su ci gaba da yin sallah a gidajensu. Ya sha hankalin mutane domin kasar mu kamar sauran kasashen Afirka ba ta shirya ba domin tunkarar wannan annoba. Ba harka ce ta siyasa ba, zance ne na lahiyar al'umma gaskiya kuma addinin ya amince. Idan idan kai dan salafiya ne an rufe makka da madina idan ka ce kai dan ɗarikar tijaniya ko kadiriya ne addini ya ce haka a maroko cibiyar ɗarikar an rufe masallatai an rufe masallatai a ƙasar iran a sassan duniya ko ina an rufe masallatai gaskiya akwai kangararru amma ya kamata su sa lafiya a gaba komai ya daidaita sai a sake buɗe masallatai har ila yau dai a cikin tsarin na rigakafin cutar ta coronavirus wani dan niger da ke karatu a garin kondong a kasar china da ke ganin irin abubuwan da ke faruwa dangance da wannan cutar na kira ga 'yan ƙasar Nijar da su yi ƙoƙarin kiyaye ka'idodin da hukumomi suka tsaida don rigakafin wannan cutar. Abdulsalam Lawali Shebu ya yi fira da Muhammad Mamanta waya. j'aimerais vraiment attirer l'attention de mes confrères nigériens qui sont au Niger. Ina son gaskiya in jawo hankalin 'yan uwana da ke niger cewa cutar coronavirus gaskiya ce. Kar su yarda da labaran karya da ake faɗin cewa lemun tsami, tafarnuwa da citta suna warkar da wannan cuta. Ba gaskiya ba ne. Shin ta ba da fifiko ne ga sadarwa da wayar da kan jama'a domin takaita ɓarnar da wannan cuta ke haddasawa. A lokacin da 'yan kasar Shin suka fahimci abin, sun bi umarnin da hukumomi suka bayar. Kuma a yau sakamakon yana da kyau wanda kuma kowa ke iya gani a zahiri. Hatta da kasashen turai sun tabbatar da haka ina kira ga 'yan uwana na nishar gaskiya su bi umarnin hukumomi domin gaskiya cuta ce mai kisa sosai bayan arhe iyakokin kasar niger don rigakafin cutar ta coronavirus wasu masu kolo na gaya a cikin jihar doso na shigowa da mutane ta hanyar isa dalilin da ya sa prefekin gaya ya tsara wata ganawa da masu kolo don ya wayar musu da kai kan wannan annobar ga dai prefe na gundumar gaya hamidu joga a cikin firar su da fadel alo da yake hanyar ƙasa an rufe ta mutane yanzu ba sa samun su wuce ta bisa gada yan kwale-kwale ne suka yi amfani da haka suka samu wata damar garaɓasa na ƙetarar da mutane ta hanyar sarandi don haka muka kirayi wakilansu don su wayar da kan abokansu don su ganewa haɗarin da za su iya fuskanta su sa kansu kuma su sanya al'umma mu baki ɗaya ciki ta ɗaukar mutane da ba su san ko su wane ne ba shin mutanen nan lafiya suke lau ba su da masaniya kuma ko ɗaya a kai kuma su ɗauko su su sanya cikin ƙasa mutanen nan da suke ɗauka kaga suna iya kubcewa binciken da ake da killatarwarsu kenan za a iya samun babban haɗari ga al'umma don haka ne muka shaida ma wakilan nasu to akwai matakan hukunci da za a ɗauka ga duk wanda ya taka matakan A game da yaƙi da cutar ta coronavirus a cikin jihar agadas mutane 667 da suka fito daga aljeri an dakatar da su a asamaka ƙauye na ƙarshe da ke kan iyakar nijar da aljeri ma'anar yin wannan shine bukatar magabata ta killance su tsawon sati biyu wasu mutane 267 su kuma an keɓe su a cibiyar ta oem ta arlit mauli abdulrahman shugaban da'irar arlit ya ma usman na umaru ƙarin haske mutum 667 maka yi bloke a sama wanda sun hito daga ƙasa alje alje ta koro su ba san kasashen da suka hito ba to wannan an yi abin da ake cewa confinement an dakatar da su a asamaka a asibiti tana can ana kulawa da su da cin su da shan su tsawon kwana goma sha hudu ana bin su a gani in ba su da komi rana na in suka kwana goma sha hudu sai su zo shi wuce su ta shiga harkokin su in akwai wanda ke da wannan kwayar ciwon shi dauke shi a shi a mishi magani to a nan arlit a santar na OEM shi ma mun dakatar da mutum 267 akwai mutum talatin wanda suka shigo su ma mun dakatar da su can za a bin tsawo da kafa a gani kenan mu duk kokarin da zamu yi mutum inda zai shigowa muna neman al'umma ta kama mana a gwada mana mutum in akwai mutumin da ya san ya taho shi da kanshi a cikin gidan shi ma yana wani zazzabi bai da bai gane ba ya kamata ya gude ta wajen asibiti kai ja famitin shi wannan ciwon tunda a cikin aikin da likita take yi mutum ana samun sauki kuma ana warkewa A cikin yaƙi da cutar ta coronavirus wasu mawaƙan ƙasar Nijar sun fitar da wani faifai mai suna coronavirus. Waƙar da a cikinta suke tunatar da jama'a kan hanyoyin rigakafin wannan cutar ta coronavirus. Rigakafi na iya kare mu daga wannan cutar. In ji Aishatu Ali ta Group Suga a cikin firarsu da Amaryama Jallo Kenda ta waya. wannan waka mun kirkiro ta ne tsakanin mu mu artist kalilan ne da muke ganin juna kullum muka ce wagga annoba da ta zo cikin duniya da ta rikita duniya ƙara mu yi riga kai ƙara mu tashin da kingin wuri mu gaya ma 'yan ƙasan mu ciwon ga ya zo cikin ƙasan mu kenan mu ya tara a ɗauki matakai abu ne da mun ka yi shi ba kaman gwamnati ya kira mu ya ce mu yi ba a'a mu da kanmu ne muka gani muka yi lissafi muka ce wanga yaƙi ya kamata mu sa hannun mu ma a yi da mu don saboda mu sanar da mutane al'ummar Nijar akwai wannan cuta kowa ya saurara kowa ya bi hanya sai ba mu yi ba dan kuɗi ina fatan a ce wanga waka ta zama jan hankali mutane hankalin su ya komo saboda hadisi ya waɗi ai kowane ciwo ya shigo gomiya tara da biyu na kasar chadi suka rasu 47 suka ji rauni a cikin wani hari da 'yan boko haram suka kai a ranar litinin 23 ga watan maris na shekara ta 2020 a boma a cikin kogin chadi a cewar shugaban kasar ta chadi idris debi da kafofin yada labarai da dama suka bayyana wannan shine karo na farko da kasar chadi ta yi asarar rayukan mutanenta a cikin irin wannan hare-haren Sadiqa Abba dan jarida na kasar Nijar kuma masani kan batutuwan Boko Haram ya bayyana ma Tamnan Fude Ahmed wasu dalilai da suka sa sojojin na Chadi suka fadi gaban 'yan Boko Haram din. An da factor ki Gimshiki ɗaya da ake iya alakantawa yau wata biyu ko uku sojawan da aka sake girkar da dakarun da ke zamne gabar tafkin Chadi. Wasu daga cikin sojojin an ɗauke su aka kai su wani waje. Akwai kuma buƙatar rukunin Jason Sahel da ta tambayi a ƙarfafa sojoji a iyakar ƙasashen nan uku na yankin Sahel. Akwai kuma hilin daga da ke iyaka da ƙasar Libya inda kuma tashi hankali ya abku da gwamnatin Chadi ya ɗiba cikin adadin sojojinsa ya kai can. Gimshiki na biyu shi shine yanayin girsuwa da ake ma sojojin kuma waɗanda suka kawo harin sun zo ne bisa jiragen ruwa masu gudu da gaugawa saboda kun san wurin tsibiri ne da ba za a iya zuwa ba ba tare da an shiga jirgin ruwa ba l'endroit est une île et on ne peut pas y accéder sans moyen nautique. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Itacen goruba manyan itace ne da tsohon na iya kaiwa metar talatin. a cewar masana itacen goruba na sa ƙasa ta laushi sai dai wannan itatuwan na goruba na barazanar bacewa domin mutane na sare su suna sayarwa wannan kuma ba ƙaramin koma baya ba ne ga al'amuran noma da kuma sake farfado da irin kamar yadda kwamandan ila ango na tsarin nan na grand murai ya shaida ma rahilatu sumana mun lura a 'yan shekarun baya-bayan nan itacen goruba sun suma a ragewa kuma sun bace kwata-kwata a cikin wasu yankuna Gashi kuma matasa a lokacin damina suna ɗiban ɗiyan tun ma ba su nuna ba. Shin wannan na da illa ga sake farfado da gandun daji? set preoccupation la c'est au-delà de Ifayne. Wannan al'amari ba icen gori ba kadai ya shafa ba, ya shafe dukkan itatuwa. Wannan ice jama'a na amfani da shi sosai a lokacin da yake aifuwa domin bukatun su na kasuwanci. Idan kuka yi amfani da uwar ice kuma ba ku ba ta damar sake farfadowa ba, za ta mutu kaɗan-kaɗan tsawon lokaci. Kuma gashi ɗiyan goribar da ake fidowa ba su nuna ba. Cin su ake yi kenan ya tsaya daga nan. Kuma idan ma sun nuna ana amfani da su wajen hura wuta a cikin gidaje kenan dai ko ta wani hali bacewa yake yi idan ana son sabunta uwar iccen sai an ba ta damar ta aihu 'ya'yan su bunƙasa amma ba haka ake yi ba wani irin kalubale ne wannan wuraren ke iya fuskanta idan al'amarin ya dore. À l'intérieur donc de ces différents peuplements, il y a des activités qui sont pratiquées. A inda wannan ice yake akwai ayyuka da dama da ake iya yi musamman noma kuma akwai bincike-bincike da dama da suka nuna cewa icen goriba yana inganta karfin kasa kenan yana ba da damar samun amfanin gona mai yawa. Saboda haka ne a wasu yankuna jama'a ke amfani da wata fasaha domin sabunta wannan nau'in ice inda ake baiwa masu gonaki damar kula da icen kuma suna iya amfani da ganyen icen domin samun kudade a lokaci na tsananin rayuwa. Donc, euh, pendant des, périodes wani bi ana kashe itacen ne don rufe dakunan laka da azarun shin ko akwai wasu matakai da aka ɗauka don kare itacen Kundin kula da gandun daji ya tanadi komi tabbas akwai dokokin da suka hukunta laifin kashe itatuwa idan ba ku da takardar izini. Su waɗannan mutane da kike magana suna yin abin ne ta raunin hanya wato daga ɓoye. Abin da ya sauka kenan a game da labarun na Studio Kalangu na wannan maraicin bayan labarun Faransanci za ku tarbi Muktar Hamadu a cikin shirin muhawarar ta Studio Kalangu kan halin tsaro a Maraɗi. Ai saurare lafiya mu kasance lafiya masu Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi. Ouais, raconte, je t'écoute plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangu. Sois clair, Rabi, je veux comprendre. Il suffit juste de composer le 3, 2, 5 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangu. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo. Quoi Et partout au Niger et oui, en plus, l'appel sur le 325 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL. Oh, merci infiniment le, 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangu au rythme du Niger.